kawo yanzu dai zaɓe na ƙananan hukumi ne dama aka shirya gudanarwa kuma wannan zaɓe yana tafiya kamar da aka tsara a wasu yankuna na birnin Legas. Kuma mutane sun fito a irin waɗannan yankuna amma kuma akwai rahotanni sha ba a samu fitowar mutane da dama ba a wasu yankuna inda aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya. To ruwan saman ne ya hana mutane fitowa ko kuma me ke faruwa? Eh to gaskiya za a iya cewa ruwan saman ne ya hana fitowa. domin a bincike ya nuna cewa ba a kai musu ba jama'a da dama wato ainihin kayan zaɓe ba kuma idan muka yi la'akari ta ita kanta hedikwatar hukumar zaɓe ta jihar Legas tana wani yanki ne da wannan ambaliyar ruwa ya auku saboda haka dukkan su komin zaɓe ana ganin wannan matsala na ambaliyar ruwa shine ya shafe su amma dai rahotannin da muke samu yanzu na cewa an fara zaɓen a wasu yankuna da ke nesa da birnin Legas kamar angwanni irin su agege da su badagiri da dai makamantansu. To Malam Babangida an tsara zaben nan za a gudanar da shi a yau Asabar sai gashi kuma an samu wannan matsala a wasu yankuna. idan masarauna na da mu a makon da ya wuce ko in ce mako biyu da suka gabata an samu ambaliyar ruwa a yankin victoria island to wani yanki ne wannan ambaliyar ta shafa to yanzu wannan ambaliya da ya fi shafan ainihin kamar yankin ikoyi da kuma yankin yaba da kuma wasu angwani dai da ke tsakiyar birnin lagos kuma gefen ruwa irin su a ah, leki da dakan da estate kamar yadda da rahotanni da muke samu ke nunawa. To kasancewar gashi dai da alamu dai wannan ambaliya ta kawo cikas ga zaben da ake akwai wani magana daga hukumomi cewar an ɗaga zaben ko kuma za a sake zaben ga yankunan da wannan ambaliya ta shafa? Eh, to gaskiya kawo yanzu babu rahotannin da ke nuna cewa an ɗage wannan zaɓe a hasali ma dai bayanai da muke samu na cewa ana gudanar da wannan zabe a wasu sassan da aka fara zaben nan a kwararren lokaci kamar wasu masu wajen karfe uku na rana aka fara zaben nan maimakon karfe tara na safiya kuma goma haka wanda kuma da aka ce karfe biyu na rana za a gama wannan zabe amma har yanzu lokacin da muke wannan magana bayan karfe uku na rana babu alamun an kammala wannan zaɓe. Wakilin murya Amurka kenan a jihar Legas Babangida Jibrin Malam mun gode kwarai da gaske. To ma'adalla. Amma ba ba gwanin abin roƙo, kyautata al'amuranmu, ka isan mu na tun sarauta ka. ka ada mulkinka, in ne mota siyasa ce. da bana bani tura ta mota tara a cikin tuɗa domin za ka mun ka tura ta domin maka